وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan a cikin suratul ahqaf za mu tashi aya ta ashirin da tara na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى يكي للاشم منزنس محمد sallallahu alaihi wasallama da kuma jan kunnen ƙuraishawa waɗanda suka yi tawaye suka ƙi amsawa saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake cewa id sarafna ilaika nafaran minal jinni ka ambata ko ka karanta ko ka tunatar ko ka bayyana iz yayin da sarafna muka juyo ilaika zuwa gare ka faran wata tawaga ko wata gayya ko wata jama'a ko wasu wakilai da ba su wuce tara ba min aljinni daga cikin aljanu yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu lokacin da suka halarci inda ake karanta alqur'ani ko suka halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karanta alƙur'anin damirin hu nan zai iya ɗaukan ma'anar komawa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karanta alƙur'ani ko yana komawa kan shi kan kansa alƙur'anin da yake karanta musu ɗin Kalu sai suka ce ma junansu an situ ku saurara ku yi shiru ku yi tsit ku ba da hankali ku ji me ake karantawa kun ga wannan ladabi ne da karantawa in ana karatun alkur'ani ka saurara ma ƙudiya, lokacin da aka ƙare karatun alkur'ani a wata ƙira'an ma qada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙare karatun alkur'ani suka saurara suka ji wa'azi suka ji a yi a bari wallau sai suka juya ila qaumihim zuwa ga mutanensu aljanu ‘yan uwansu, munzirina suna masu yin gargaɗi da wa'azi gare su cewa sun ji gaskiya su ma bari su isan musu. Ul'uhiya ilayya anna hustama'a na farin minal jinni, faƙalu inna sami'ina ƙur'anan ajaba, ya ila ilar rushdi fa'amanna bihi, walan nushirika bi rabbina ahada. Su ma waɗannan aljanu sun ji wa'azi sun ji karatu sun ji gargaɗi, sun ji saƙon Allah da ya aiko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi Kalu sai suka koma suna cewa mutanensu ya ƙaumana ya ku mutanenmu dangi aljanu sami ina kitaban haƙiƙa mu mun ji wani littafi unzila min ba'adin Musa wanda aka saukar da shi bayan wucewar annabin Musa wato bayan wucewa a taura ta annabi Musa ba a saukar da wani littafi da ya yi kama da a taura ɗin ba sai alƙur'ani duk da injila ta shiga tsakiya to amma injila kamar ƙarin bayani ne na wasu dokoki da ke cikin wato a taura shi sa suka ce min ba'adin musa wasu suka ce kuma a'a saboda kasance wasu, waɗannan aljanu suna bin addinin annabi musa ne yahudawa ne musaddiqan wannan littafi da aka saukar bayan annabi Musa yana mai gasgatawa lima baina yadai da abin da ke gaba gare shi na littattafan da suka wuce su attaura su injila su zabura su hufi Ibrahimu Musa da sauran littattafan da Allah ya aiko manzanninsa da su duka waɗannan littafi yana gasgata su ya hadi ilal haƙƙi wannan littafi yana shiryawa zuwa ga gaskiya hidayatul tawfiq hidayatul tawfiq wal ilham domin Allah ta'ala ya kasa mana shiriya a cikin alkur'ani kashi hudu akwai shiriyar da a hannun Allah kawai take ba ya ba kowa ba yace allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wallazi qaddara fahada wannan shiriya ce amma mutlaqa shamila li jami'il makhluqin kowane halitta Allah ya kaddara masa yadda zai rayu yadda zai girma yadda zai reno yadda zai ci yadda zai sha yadda zai haihu yadda zai yarinta yadda zai samartaka yadda zai tsufa yadda zai mutu yadda za a binne shi duk wannan tsarin gaba ɗaya Allah ya kaddara wa halittu kafiransu da musulminsu masu bi da masu sabawa duka sun yi tarayya a cikin wannan ita ce hidaya amma mutlaqa shamila li jami'il makhluqin sannan hidaya ta biyu ita ce hidayatul ilham wa tawfiq hidaya shine Allah ya maka gamdakatar ka shiga addinin musulunci man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah ya kaddara masa bata kuwa ba za ka taba samun wani ya shiryar da shi ba sai hidayatul bayani wa dilala ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yake ce masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratul lahi mafi lahu ma fis samawati wa ma fil ard tasirul umur wanda ce shiriyar da Allah yake tabbatarwa annabi a cikin alqur'ani cewa wa innaka latahdi hidayatul bayan hidayatul dilala kai zaka yi bayanin musulunci kai zaka koyawa mutane yadda zasu su bauta wa Allah amma shiriyar tawfiqi wal ilham Allah ya ce laisa alaika hudahu innaka la tahdi man ahbabta laha ya yahdi man sha. duk sanda ya kore masa shiriya ko ya kore cewa shiriya ba a hannunsa take ba yana nufin hidayatul tawfiq wal ilham irin shiriyar da za a yi maka dakatar ka ji kana ƙaunar musulunci haka shigo cikinsa in kuma ka shigo wanda zai koya maka yadda zaka bauta wa Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kuma hidaya zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta wanda ita kanta wuta sai an nuna wa mutum inda take shi yasa dan aljanna in ya shiga aljanna zai ce alhamdulillahi allazi hadana li haza muna godiya ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah in banda Allah ya shiryar da mu to ba za mu kasance shiryayyu zuwa ga aljanna ba to sannan sai hidaya zuwa ga wuta ushurul lazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun yan wuta ma sai an ce ku shiryar da su zuwa ga kofar jahannama don su shiga cikin ta shi yasa suka ce yahdi ila alhaq wannan littafi yana shiryawa zuwa ga gaskiya shi musuluncin gaba ɗayansa ai gaskiya ne alƙur'anin gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne musuluncin gaskiya ne Allah ɗin ma gaskiya ne hanyar ma gaskiya ce rayuwa a kanta da gaskiya ake mutuwa a kai da gaskiya ake tashi da gaskiya shiga gidan gaskiya shi yasa Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal alhaq. Allah shine gaskiya yace wa shahidu anna ar-rasul haqq manzon Allah gaskiya sannan qur'anin gaskiya manzon Allah gaskiya al min rabbika fala takunanna min al-mumtarin min rabbika fala takun min al-mumtarina shi yasa gaskiya musuluncin gaba ɗayansa gaskiya ne ba ƙarya a ciki ba coge ba algus ba ha'inci ba kuma cin amana a cikin musulunci wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici shine wanda muke roƙon Allah aƙalla sau goma sha bakwai zahar sau hudu la'asar sau hudu magariba sau uku asuba sau hudu a asuba sau biyu isha sau hudu kullum muna roƙon Allah ya shiryar da mu ta farki madaidaici ihdinas siratal mustaqima Allah shiryar da mu ta farki madaidaici sai muka ce siratal lazina an'amta alaihim ta farkin wanda kai musu ni'ima minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa wanda ya fi tafarkin annabawa 124 ya bi tafarkin siddiƙai irin su sayyidina abubakar siddiqu ya bi tafarkin shahidai irin su sayyidina umar irin su sayyidina usman irin su sayyidina ali irin su sayyidina Hussein, da dukkan bayan allah da suka yi shahada wajen kare addinin musulunci wasalihi ne ya bi tafarkin nagari malamai na gaskiya malamai masu bayani yadda za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala a samu tsira duniya da lahira to wannan duk tafarki ne madaidaici ya kaumana suka ce ya ku mu aljanu ajibu ku amsawa da'iyallah mai kira zuwa ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa aminu bihi kuma ku gasgata shi ku yarda da shi ku kuma bi shi yaghfir lakum in kun yi haka Allah zai gafarta muku min zunubikum shashin zunubanku domin ba kowane zunubi ake yafe wa mutum dan yayi imani ba akwai zunubin da sai ka nemi gafara daga wanda kawa shi yasa malamai suka ce idan zunubi ya zama tsakaninka da Allah ne to sharaɗinsa guda shida ne na farko al-ikhlas ka yi wannan tuban tsakaninka da Allah na biyu annadamu ka yi nadama abin da ya wuce domin ya tabbata hadisi cewa inna mattaubatun nadamu yin nadama ɗin shine tuba sa'annan wa an yatruka ya tafi sa'ati sa'atiha yanzu ka daina sabo din ce sai na ƙarasa ko sai na gama a a bashi yanzu sannan wanda ya to Allah ya uda ila zambin ya kudire kuma gaba ba zai ƙara faɗa wannan zunubin ba sannan na biyar wa an ta kuna qabla tulu'i shamsi min magharibiha tuban naka ya zama kafin rana ta fito daga yamma ta yo gabas sannan na shida Malam lam yu gargir ba baka zo gargara ba sai da kaga ka zo gargara saura kiris a ɗauce ranka sannan ka ce ka tuba irin tuban da fir'auna yake nan ba a karɓa ba ya ƙiya tuba duwazin da ake masa sai da ya ga wato nutsewa ta kama shi sannan ya buɗe baki ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ya ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafiluna da haka tuban fir'auna bai amfane shi ba saboda yayi jinkiri da yawa sai da ya ga lokaci ya kure sannan ya ce ya tuba to waɗannan ba a karɓar tubansu wannan shine sharadi guda shida idan zunubi tsakaninka da Allah ne in tsakaninka da mutane ne an ƙara ƙwaya ɗaya sai ka je ka nemi afuwarsu ka nemi gafararsu ka nemi yafiyarsu ka nemi wannan haƙƙi da ke kanka nasu in suna nan da rai kenan in ba sa nan ka ba magadansu haƙƙin nasu in ba su da magada kuma ba sa nan ka ware iya abin da kake ji na haƙƙin jama'a kanka kai sadaka da shi da niyan Allah kai musu ladar shine ake kira at-takhallus min malil haram yadda za ka kubutar da kanka daga haƙƙin da ka san ba naka ba ne shi yasa ya ce min zunubikum bai ce dukkan zunubin ba wa yujirkum kuma Allah zai tseratar da ku min azabin alim daga azaba mai raɗaɗi duk wanda ya amsa wannan sako, Allah zai tseratar da shi daga azaba mai raɗaɗi wa man la yujib da'iyallah wanda ko bai amsa wa mai kiran Allah ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falaisa bi mu'jizin fil ardi bai zama mai tserewa Allah a ban ƙasa ba ko tudu ko kwari ko kusa ko nesa ko sama ko ƙasa ko ruwa ko tudu ba inda zaka shiga ka ɓoye wa Allah Allah yana ganin ka ba zaka tsere masa ba walaisa lahu min dunihi awliya ko ba ka da wani majibinci wani masoyi wani mai kariya wani mai bambanke ka in ba Allah subhanahu wata'ala da kake gudunsa ba ula'ika irin waɗanda ba su amsa saƙon Allah ba ba su amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba fi dalalin mubin suna cikin ɓata kuma ɓatan bayyananne waɗannan ayoyi sun bayyana mana asalin haɗuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wani jinsi su ne aljanu wanda ya nuna mana akwai jinsi guda uku jinsin mutane da jinsin aljanu da jinsin mala'iku ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su aljanu an halicce su ne daga wuta su ko mala'iku an halicce su daga haske su kuwa mutane an halicce su daga abin da Allah ya wassafa mana alƙur'ani shine ƙasa yumɓu turɓaya da ruwa da aka kwaɓa ƙasa da ruwa ta zama yumɓu ta zama kwaɓaɓɓiya aka yi sikeleto ko aka yi butun butumi na annabi adam tsawo zara'i sittin faɗi zara'i bakwai aka busa masa rai don haka kenan asalin mutane daga turɓaya asalin aljanu daga wuta asalin mala'iku daga haske sai aka samu jinsi guda uku to farko rigima ta ɓarke tsakanin mutane da aljanu saboda annabi adam shine asalin mutane kamar yadda iblis shine asalin aljanu kana min aljinni yaka yana cikin aljanu kamar yadda shekul islam yake faɗa cewa wato iblis shine baban aljanu shi kuma annabi adam baban mutane to shi kuma shaidanci ko shaidan ana iya samun shaidan mutum ana iya samun shaidan aljani shi shaidanci aiki ne daka shaitan aljani ne kuma akwai shaidan mutum daka shaidanci sifa ce da mutum yana iya ɗauka aljani yana iya ɗauka amma jinsin aljanu daban jinsin mutane daban jinsin mala'iku daban iya ukun nan su waɗannan guda biyun ba a ganin su su ne jinsin aljanu wanda daga jin sunan ma malamai suka ce an tsago shi ne daga alkhafa'u wa situru abin da ke ɓoye shi sa ake cewa aljinnatu ko a ce aljannatu ko aljunnatu waɗannan duka abin da ya ɓuya ne aljanna saboda itatuwa sun lullube ta bisa ake kiranta aljanna wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum saboda mutum yana cikin zulumatun salas ga cikin ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun abinda mishma wanda mutum yake ciki wato abinda dan tananin nan da ke cikin mahaifa wanda yake rufe mutum to waɗannan sune, ne wato ajinna sannan kun falan ma janna alaihin lailu lokacin da dare ya rufe shi haka nan jinnatu garkuwa kenan game da Allah ta'ala ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah suna yake cewa jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fada'a qawla kuffarin asabarhu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun agasa bihi Allahu alwara fa huwa muznatun turawwisada aw zillatun tatafayyu kun ga jinna janna junna waɗanda dukkansu daga asalin kalma guda ne to aljani wanda shine aka yi sa da asitir wal khafa abin da ya ɓuya ba a ganinsa da ido kuma sannan ya zamo ba a abin nan ɗinsa kuma kamar yadda muka yi bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata hadisi ya ce aljanu jinsi uku ne akwai asnafun lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa'i akwai aljanun da suke da fukafukai yawo suke yi sai dai ka dinga jin karagi ko ka dinga jin motsi ana ta gudu fukafukai gare su waɗannan dangin aljanun masu fukafiki kenan sannan akwai aljanun da wato hayyatun ne wa kilabun karnuka ne da, macizai aljanu ne amma sai ka ga kare aljani ne ko ka ga maciji aljani ne kamar yadda ya tabbata hadisi a cikin motsa imalikin wani sahabi ya fita yaƙi sai kuma ya dawo gida sai tare da matarsa a waje ashe miciji ne ya fito tsakar gida ya fasa kai shine ya tsorata matar ta fito ya zo yana sokawa macijin nan mashi a ka macijin na mutuwa shi ma sahabin sai faɗi ya mutu ne aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin Madina akwai aljanu sun musulunta idan ka ga maciji ya bayyana a gidanka to ka je ƙofar raminsa ka ce ina maka magiya da girman Allah kada ka ƙara bayyana a cikin gidana ka gaya masa haka so uku in ya bayyana ka kashe shi ba abin da zai faru amma ka nemi wannan ka bashi wannan damar so uku tukunna saboda wannan sahabi da wancan abu ya faru a gare shi ya kashe maciji shi ma nan take ya faɗi ya mutu sannan akwai sunfun ya hulluna wa yaz'ununa akwai wani dangi na kuma aljanu su sauka a can su tashi a can su zauna a can su tafi can haka su kuma suke su shiga ban daki su shiga juji su ne irin waɗanda suke kwantar da 'ya'yansu daidai magariba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yake cewa idan kun ga magariba ta yi ku kame 'ya'yanku guri guda kada ku sake su saboda a lokacin aljanu suke sakin nasu 'ya'yan kada naku su taka nasu kuma a jawo rigima idan kun ga dare ya tsala kamar bayan isha ku saki yara su tafi wasansu a lokacin su kuma aljanun wato sun riga sun kwashe nasu ‘ya'ya haka nan shekul islam yake cewa zubar da ruwan zafi mai tsanani a zubar da shi in aka yi sa'a aka kuza musu to sukan fusata su zo su cutar da mutum irin waɗannan yana nan hanyoyi daban-daban sun fi ɗari waɗanda aljanu suke shigo mutum su shigo mata aure su shigo mata haihuwa su shigo mata saduwa ta cin abinci ta sha hanyoyi daban-daban da za su shigo wa mutum suna nan sai dai mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a shayatin ya zo a cikin alkur'ani sau 87 iblis ya zo sau goma sha ɗaya, amma aljin shine wanda ya zo da waɗancan ma'anoni ko ya zo da wancan kashe-kashe ko kuma yadda aka faɗe su in an ce aljinnu ya zo sau 22 aljan ya zo sau bakwai jinna ya zo sau goma sannan majnun ya zo sau goma sha ɗaya jannatun ya zo sau sittin da shida jannatun ya zo sau sittin da tara wanda duk waɗannan ma'anonin suna koma zuwa ga abin da ya ɓuya ko yake a ɓoye mai da ke cewa aima na junnatan wanda yake nufin garkuwa A huwa a'lamu bikum an ansha'akum min al wa iz antum jinnatun fi butuni ummahatikum Allah shine wanda mafi sani da halin da kuke ciki lokacin da ya kago ku daga ƙasa da kuma yayin da kuke ɓoye a cikin cikunan mahaifanku falamma janna alaihi lailu ra'aw ban qala haza rabbi illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih kun ga asalinsa aljani ne yewa Allah tawaye ya saba wa Allah ya fita daga da'ar Allah kuma ya zamo cikin kangararru waɗanda ba su bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya shirya musu ba sannan aljani a wajen laraba suna ba shi sunaye guda shida sukan kira shi jinnu jinnu aljinnu idan wato ba a ganinsa idan ya zo kuma ya tare a gida ana ta kokawa sai an kore shi sai su kira shi amir jam'insu sai su kira su ammar wato masu zama a gida waɗanda ko ummar waɗanda ake karanta suratul baqara dan a kore su mutum zai tare a sabon gida ko tsohon gidansa kuma ya ga aljanu sun tare a gurin to sai ya karanta suratul baqara dan su tashi su ban masa gurinsa sannan idan suka kangare suka fara cutar da jama'a sai a kira su shayatin shaitan jam'u shayatin sannan idan kuma abin nasu ya faskara sai a kira su marit ko marada shine jam'insa sannan kuma idan suka kai matuƙa a wajen kangarewa sai a kira su ifrit jam'insa a ce afarit sannan idan suna damun yara suna su buge wancan su make wancan su yi kaza sai a kira su arwah arwah haka ake kiransu su ne da wanda bahaushe yake musu sunaye kamar haka ya ce aljani ya ce iskokai ya ce mutanen ɓoye ya ce ruhanai ya ce fatalwa ya ce dodanni duk dai aljanu ne gaba ɗaya waɗannan ba wani abu ne daban-daban daban ba duk suna ne na aljani ake ba shi gwargwadon wato yadda aka ga ya firgita mutane ko ya tsorata su ko ya razana su shi yasa malamai suke cewa a daina tsoratar da yara da fatalwa ko da dodo ce ga fatalwa nan ko ga dodo nan ba wani abu dodo aljani ne kuma ana karanta fatiha da falaki da nasu a kore shi Allah ta'ala kuma ya gaya mana su ma aljanu kamar mutane an ɗora musu shari'ar musulunci an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare su game da Allah ta'ala ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku dandazon mutane da aljanu alam ya cikin rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba minkum daga cikinku ku mutane tunda ba a manzo a cikin aljani yaqussuna alaikum ayati suna karantar da ku ayoyina wa yunzirunakum mai kum haza kuma suna muku gargadin haduwa da ni a yau haka ta faru ko bata faru ba qalu su ce shahidina ala anfusina lalle mun zama shaida akan kanmu an zo mana muka kiyarda wa garrathumul hayatud duniya. Allah ya ce rayuwar duniya kuma ta ruɗu mutane ta ruɗu wasu aljanu wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina su da kansu mutanen da aljanun sun ba da shaida akan cewa su kafirai ne waɗanda suka ƙi bin umarnin Allah wani gurin Allah ta'ala ce walau shi ina la'ataina kulla nafsin hudaha da mun ga dama da kowace rai sai mu ba ta shiriya ya zama ba kafiri ba fasiki ba kangararre ba waskatacce ba wanda ya saba walakin haqqal qawlu minni Allah ce sai dai magana ta ta tabbata akan wasu sai sun kafirta la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasu ajma'ina zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu duka za a shigar da waɗanda suka kangare cikin wutar jahannama sannan wata aya Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu mun ce ya ma'asharal jinni wal insa in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan kun ga anan da yake magana ake ta kudura sai aka gabatar da aljani akan mutum amma a suratul isra da yake magana ake ta ilimi saboda dan adam ya fi aljani ilimi amma aljani ya fi mutum kudura so da shi nan da nan zai ruga da gudu nan da nan zai je ya dawo lokacin da annabi suleiman yake gaya ma wato aljani me yace ana atika bihi qabla an yartadda ilai qabla an taqumu min maqamin wa inni alayhi laqawiyyun amin qala allazi indahu ilmu min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kafin idan ka ya sama ya kasa nazo maka da gadan wannan shine karshen wato kudura da iko to sai Allah ta'ala ya ce qul inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace da mutane za su taru gaba ɗayan su masu fasaha da aljanu nan sai aka fara gabatar da mutane amma kun ga cikin suratul rahman sai aka ce ya ma'asharal jinni wal ins ya ma'asharal jinni saboda nan magana ce ta kudura sai aljanu suka gabaci mutane saboda sun fi mutane kudura a wajen ilimi kuwa sai aka ce kullu inishtama'atil insu wal jinnu can kuma da yake halitta tartibin yin halitta ne ta Allah ce ma khalaqatul jinna wal insa saboda sai da aka fara halitta aljanu sannan aka halicci mutane aljanu sun gabaci mutane a halitta mutane sun gabaci aljanu a ilimi su kuma sun gabace su a kudura shi yasa aka gaggabatar da su a nan shi yasa can ma karshen qur'ani Allah ce minal jinnati wan nasi kun ga kenan da mutane da aljanu ake magana Allah ya horewa annabi Suleiman aljanna ce wal Suleiman riha guduha shaharun wa rawahuha shaharun wato an horewa annabi Suleiman iska wato eh, yammacinta wata guda sai ta tattare maka tafiya wata guda a safiya kawai haka da yamma sai ta maka tafiya wata guda bai fi kuma zuwa yamma ba to a Allah ki cewa minan jinni man ya'malu bayna yadayhi a ciki mun hore masa aljanu suna yin aiki gaba gare shi bi izni rabbih amma da izinin Allah wa man yuzig minhu an amrina nuzighu min azabis sa'ir wanda di ya kauce ma umarninsa Allah ya ce za mu ɗanɗana masa azaba mai tsanani kun ga kenan Allah ya horewa annabi Suleiman yana iya sarrafa aljanu kuma yana iya gudanar da aljanu da haka aljanu suna da zuriya suna da dangi suna da ƴan uwa suna da taro suna da dandazo abokan rigimin mu kenan dare da rana in za ka yi aure ya zo in ba ka yi bismillah ba ku haɗu da matar in za ka ci abinci ba kai bismillah ba ku ci tare in za ka sha ba kai bismillah ba ku sha tare in za ka shiga gida ba kai bismillah ba ya bi ka ce na samu gidan kwana haka za ku ta rigima da shi sai kana ta addu'a kana neman tsari kana neman kariya daga Allah shi yasa kuka ga azkarus sabahi wal masa da azkarun naumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya mana mu dinga waɗannan zikirori saboda akwai kangararrun mutane akwai kangararrun aljanu kamar da a cikin aljanu akwai nagari sun ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalim wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada suka ce a cikin mu akwai nagari akwai waɗanda ba nagari ba a cikin mu akwai musulmi a cikin mu akwai kafirai to a cikinsu akwai nagari akwai malamai akwai yan kasuwa akwai masu sana'a akwai mutanen kirki akwai salihai kuma a cikinsu akwai mushrikai akwai yan bid'a akwai kangararru akwai waskatattu akwai matsafa to idan matsafin mutum yana so ya alaka da matsafin aljani, akwai littattafai da aka wallafa waɗanda suke koya wa mutane sihiri su gayatul hakim irin su kun fa yakun fi ma kana wa yakun irin su wane ne ga sun sihir haruta wa sai ya haɗa alaka da aljani aljanin ya gaya masa me kake so ina son in arziki ko ina so in kuɗi ko ina so in samu jama'a sai ce to ni kuma ina so in raba ka da Allah raba ka da annabi raba ka da musulunci sai in shige gaba ka samu wannan abu ka daina sallah ko ce ka wani gunki sujada ko ce ka sha jinin mutum ko ce ka yanka jariri ko ce ka taka qur'ani ko ce a rubuta da jini ko ce a yi kaza sai ya tabbatar ka fita addinin musulunci sannan sai dinga zuwa mutum da bukatarsa iz qala lil insani kufur Falan ma ka fara kala inni bari'un Abin da yake ta kaiwa da komowa ya tabbatar ka zama kafiri in ka zama kafiri sai ya ce to ba ni ba kai to shi yasa wato ake akwai bukatan a sharhi sosai akan irin waɗannan gurare musamman a waɗannan lokuta da mutane suka zama wajen neman abin duniya har kuma suke bin tsafe-tsafe da camfe-camfe da bukatun aljanu malai wa bakhallahu azza wa jalla bi hadhihi al-aya kuffara quraish Allah ya ƙurustar da kafiran ƙurayshawa da waɗannan ayoyi bima amanat bihi aljinnu da abinda aljanu suka yi imani da shi wa fi sababi sarfihim ila annabi sallallahu alaihi wa sallama thalathatu aqwalin dalilin da yasa aka turo aljanu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu wa'azi ya karantar da su malamai suka ce dalilai ne guda uku na ɗaya annahum sirfu ilaihi an juyo da aljanu su zo su ji wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi sababi ma hadasa sakamakon abin da ya faru min rajamihim bi shuhubi sun je sun yi tsoro za su je su shiga sama su jiyo me ake yi shine aka turo wato abin nan tauraro ya zo ya tarwatsa su ya bige su suka faffaɗi suka kakkare suka ji rauni sai suka san cewa lalle sama an sa mata gadi da can sukan iya zuwa su sato wa bokaye labari mala'iku idan aka zo aka ba su waɗanda za su mutu yau da wanda za su ciwon kai da wanda za su yi lafiya da wanda za su tashi sai kuma aljanu sai su je su maƙe suna ji in suka ji wani abu da zai shafi mutum sai su rugo da gudu su gaya wa boka shi ko boka sai maza ya kira ka ce kai maza ka zo ina kiranka kaza zai faru a kanka abin na faruwa sai mutum ya ce haka ne fa wallahi haka nan boka ya ce min kaza zai faru sai gashi kuma ya faru wannan bokan kan kamar yankan wuka yake eh a je gurinsa a ta masa kuɗi to sai aka toshe kofar sama suka daina jiwa. sai suka ce wa anna kunna naqa'udu ha maqa'idan lis faman yastami' al-ana yajid lahu shahaban rasada suka ce da can mukan je sama mu kasa kunne muna yin muna jiwo me ake cewa amma yanzu duk wanda ya doshi gurin zai samu an tanadi taurari waɗanda za a kona shi da su a jajjefe shi da su to shine dalilin su kamar yadda yazo a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga hadisin Abdullahi dan Abbas yace in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya tafi fi ta'ifatin min ashabihi daga wani bangare na sahabbansa amidina ila suqi ukaz sun nufi wata kasuwa da ake kiranta suqu ukaz wa qad hila baina shayatini wa baina khabari sama'i lokacin an rabe tsakanin aljanu da labarin sama ba sa jin me ke faruwa a sama balle su kawo gulma zuwa ga wato waɗanda suke ɗaure musu gindi wa ursilan alaihim shuhubu kuma aka aiko musu da taurari suka ƙone su Faraja faraja'at shayatinu shine aljanu suka dawo fa qalu malakum suka ce me ke faruwa ne qalu hila bainana wa baina khabari samai suka ce an rabe tsakaninmu da labarin sama ba ma jin me ke faruwa wa ursilan alaina shuhubu gashan aiko mana da taurari sun kone mu qalu wa ma zaka illa ma za ka illa min shay'in hadasa suka ce lalle wannan abun bai faru haka kawai ba akwai wani abu da yake faruwa fadribu mashariq al-ardi wa magharibaha dan haka ku kewaye duniya nan take ku wasu su gabas wasu su yamma su jiyo mana labarin me ya faru Allah ya rufe sama ya hana a dinga jin labarinta famarran nafarul lazina tawajjahu na hawa tihama bin nabi sallallahu alaihi wasallama to wakilan da suka yo hanyar maka shine suka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tarera karatun alqur'ani wa huwa bin nakhala yana wani guri da ake kiransa nakhala wa huwa yusalli bi ashabihi salat al lokacin yana wa sahabbai sallar asuba ma sami qur'ana tasamma lahu da suka ji alqur'ani sai suka taru suka cincirundo suna jin alqur'ani din faqalu sai suka ce hadha allazi hala bainakum wa bain khabari samai wallahi wannan dama shine dalilin da yasa aka hana mu mu je sama mu jiyo domin kada kafin a saukar da aya ce aljani ya fara kawo labarinta ai kaga akwai hatsari to shi yasa aka hana su kwata-kwata su ji me yake faruwa suka ce to wannan ne ya hana ku ku ji labari fa hunalika raja'u ila qaumihim shine dalilin koma wasu zuwa ga mutanansu fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wannan hadisi Imamul bukhari ya rawaito shi da imam muslim da imam turmuzi da imam ahmad da abu ya'ala da imam da abu ya'ala da kuma imam ahmad dai a cikin musnad duk su rawaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban sannan suka ce bayani na biyu warawa sa'id bin jubair an ibn abbas qal ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-jinni wala ra'ahu wa inna ma atawhu wa huwa bi nakhlata fasami'u al-qur'ana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tara dandazon aljanu yana karanta musu alkur'ani ba sun zo dai za su wuce ne suka ji shi yana karatu bai ma gansu ba lokacin shine suka zo suka laɓe suka saurari alkur'ani suka koma suna gaya wa mutanensu na biyu annahum sirifu ilaihi musamman Allah ya turo aljanu ɗin su zo manzan Allah ya musu wa'azi liyunzirahum domin annabi ya gargaɗe su wa umira kuma an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. an ya ƙara'a alaihimul qur'ana ya karanta ma aljanu alqur'ani haza mazhabu jama'atin wannan shine matafiyar mafi yawa daga cikin manyan malamai wato daga cikinsu akwai malam katada cikin hadisin da imam muslim ya rawaito shi kadai daga alkama yace qultu li abdullah wata rana na ce ma abdullahi dan mas'ud man kana minkum ma'an nabi sallallahu alaihi wa lailatal jinni wai a cikin ku sahabbai wa yayi wa manzan Allah rakiya sallallahu alaihi wa sallama a daren da ya gana da aljanu da wa suka je a cikin sahabbai wane ne aka yi wannan tafiya da shi faqala ma kana minna ma'ahu ahadun babu ko ɗaya cikin sahabbai da ke tare da shi faqadnahu zata lailatin wata rana da daddare muka nemi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. ba mu ganshi ba wa nahnu bi makka lokacin muna makka fa muka ce in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne yiwa an wato wato abin nan kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an masa kisan gila a wustu tsira ko an ɗauke shi zuwa sama talaqana na dulubuhu fi shi'abi shi da hankalin sahabbai ya tashi sun bincika cikin gida manzon Allah baya nan sun bincika masallaci manzo Allah baya nan majalisin da ake zama ake karatu manzon Allah baya nan sai hankalin su ya tashi shine aka bazu wasu ka shiga cikin duwatsu wasu ka shiga cikin kwarurruka wasu ka shiga unguwanni ana ta cigiyar ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ashe shi ya tafi wa aljanu wa'azi ne na dulubuhu fi shi'abi hu muqbilan min nahwi hira sai muka ganshi ya gabato daga wajen yankin hira fa qulna muka ce ya rasulullah aina kunta wa ina kake ne ya rasulullah muna ta neman ka laqadi ashfaqana alaika wallahi duk tsoro ya kama mu kada wani abu ya faru gare ka kun ji kauna da sahabbai suke wa annabi wa qulna lahu bitna al-lailata bi sharri lailatin suka ce wallahi jiya ba mu bacci ba mun kwana cikin bacin rai cikin damuwa cikin bakin ciki saboda ba mu ganka ba ya rasulullahi ba ta biha qaumun irin wato hina faqadnaka lokacin da muka rasa ka faqala innahu atani da'il jinni wakilin aljanu ne ya zo ya same ni fa zahabtu uqri'uhum alqur'ana shine naje naje na dinga karanta musu alqur'ani fa zahaba bina ya tafi da mu fa arana atharahum wa athara niranihim anan ne ya nuna wa sahabbai wato inda ma aljanun suka zazzauna da kuma ma wuta da suka kunna suna jin dimi su aljanun ya nuna wa sahabbai shi yasa wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam ana yake cewa to da za su rabu sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ka roƙa mana Allah duk inda muka ga ƙashi idan mun taɓa shi ya koma nama mu ci sai annabi ya roƙi Allah ya ce to duk inda kuka ga ƙashi ya koma nama da ka aljani da ya ga ƙashi da ya taɓa shi sai ya zama tsoka sai ya cinye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku dinga yin katsa kashi da ƙashi al istinja bi azamin an hana kan istinja'i da ƙashi sai ce fa innahu zadu ikhwanukum min aljin domin guzurin yan uwanku ne da suka musulunta cikin aljanu kuma ya hana mu yin amfani da turosan dabba mu katsa kashi su kuma dabbobin su in suka ga kashin dabba da sun taba shi sai ya koma harawa sai su ci so da haka wannan shine abin da aka yi musu a wannan dare kamar yadda ya faru sannan malam Katada da yace zukira lana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inni umirtu an aqra alal jinni yace an umarce ni na karanta wa aljanu Alƙur'ani. fa ayyukum yattabi'uni wa zai bi ni min rakiya wajen aljanu fa atraqu sai kowa sun kui da kai an ce aljani sun mastatba'ahum yace wai cikin sahabbai ba wanda zai tashi ya raka ni wajen aljanu fa haka da kansa sun yace wai shin har yanzu ba a samu wani ba da zai miƙe ya zo mu tafi wajen aljanu fa a atraqu kowa sai ya shiru hatta ba a ba'ahu abdullahi bin Masudin. sai dan sai ce gani ya rasu da mu je zamu raka ka fa biyun layi sallallahu alaihi wasallam shi'ban yuqalu lahu shi'bul hajun sai manzon Allah ya shiga wani surkuki wani loko tsakanin dutse da dutse ana kiran gurin alhajun wa khatta ala abdullahi khattan li yuthbitahu bihi sai manzon Allah ya zane haka ya kewaye shi kamar da'ira ya ce abdullahi dan mas'ud shiga cikin nan ka zauna kakkafta sai manzon Allah ya gaba aljanu suka taru a dan mas'ud ya ce ina cikin wannan da'ira sai in ga wata iska kamar guguwa ta taso sai ta zo daidai wannan zanen sai ta tsaya sai in ga wata guguwa ta sake dannuwa daga gabas tana ta motsawa tana ta tada kura ni dai ina cikin wannan zane ban fita ba tunda annabi ya ce tunda annabi ya ce ka zauna anan zaka zauna ko yace sai ya sake zuwa sai ga ya wargaje yace haka na kwana a cikin wannan zanen can an jima sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana zuwa shi ba sai ya shigo cikin wannan zanen sai muka zauna ni da shi a cikin zanen yace muna nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi sai ya kwanta ni kuma ina zaune ina gadin sa a cikin wannan zanen ne can sai naga wasu fararen mutane guda biyu sun taho suna zuwa sai ɗaya tsaya daidai kan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya tsaya daidai kafarsa sai suka ce sai na daidai kan nasa yace ce na daidai kafarsa ba mu bayani akan wannan mutumin sai ce ka san misalin wannan mutumin kamar misalin mutum ne ya gina gida ya tanadi kayan walima ya tanadi kayan abinci ya tanadi kayan kabaki ya tanadi kayan jin daɗi da morewa to ba wanda ya san inda gidan yake sai turo mai kira ya ce shiga cikin jama'ar can ka ce su taho gidana ina gayyata su za su ci abinci ice to mai gidan shine Allah gidan shine aljanna mai kiran shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wanda duk bai bi manzon Allah ba ba zai je wannan gidan ba tunda ba wanda ya san gidan in kana son zuwa gidan wa zaka bi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine in ka bi shi kuna ta tafiya kuna ta tafiya yace ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al khazin man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirt Allah aftaha li ahadin qablak kai aka ce budewa da wani ya zo gabaninka ko kafinka fatattakarsa za ba za a bude masa ba saboda haka haka ta ƙare tsakanin aljanu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji wa'azi sun gamsu sun amsa sun bi نعم أولم يروا أن الله Allah ta'ala ya ce awalam yarau shin su sani bane ar-ru'ya anan bi ma'anar ilm takan zo bi ma'anar yaqin wa bi ma'anar zan wa bi ma'anar ru'yal manamiya akwai ru'ya basariya akwai ru'ya qalbiya akwai ru'ya yaƙiniya akwai ru'ya zanniya ru'ya takan zo da ma'anoni wajen guda shida ko bakwai to amma anan tana nufin ilimi shin su sani bane annallaha cewa Allah ta'ala allazi khalaqa samawati wanda ya kirkiro sammai daga babu mun ce kalman khalqu yana ɗaukan ma'ana biyu ijadu shay'in min al-adami da kuma tahwiluhu min min siratin ila ukhra min suratin ila ukhra kirkira abu daga babu wanda shine Allah yake banta da shi ba wanda ya isa ya kirkiro abu daga babu sai Allah amma tahwilu shay'i min suratin ila ukhra wannan wani iko ne da Allah yakan dan arawa wa dan adam shi ma ya dauki katako ya sassaka ya kujera ya sassaka karfe ya basilla ya matsefata ya cokali ya huka ya kaza ya kaza wannan fasaha ce da Allah ya ba dan adam na sarrafa wani abu ya koma wani abu amma kirkiro abin daga babu wannan Allah kada yake banta da shi shine Allah ta'ala ce shine ya kirkiri sammai guda bakwai wal arda kuma shi ya kirkiro ƙasa wacce muke takawa muke shukawa ga ta nan mun santa walam ya aya bi khalqihinna kuma Allah bai kosa ba Allah bai gajiya ba wato da yin halittarsu a walam ay lam ya ajaz an zalika bai kosa daga yin haka ba bi khalqihinna da yin halittarsu shi to wanda ya wannan bi qadirin ba mai iko bane ala an yuhyi al mauta bisa iraya matattu ai wanda ya aiki kirkira abu ya fi wahala ma aka maimaita shi saboda haka abu ne mai sauƙi a dawo da kai kamar yadda aka yi ka wato shi yafi sauƙi din bala sai Allah ya bada amsa ya ce tabbas ko Allah mai iko ne akan haka domin bala bambancin su da na'am ita bala takan zo ne lil wato ta rushe abin da ya wuce Isa ake kiranta al-idrabul intiqali da al-idrab al-ibtali al-idrab al-intiqali al idrab al intiqali al takan zo da ma'ana biyu al-idrab al-intiqali ma'ana ka ciru daga wata magana ka koma wata magana takan zo kuma da ma'anan ibtal shine ka rushe bayan ma'ana Allah mai iko ne ba a ce da an ce na'am to da an kore ikon Allah din amma da aka ce bala alaysa Allahu bi kaza wa kaza ka ce bala alaysa Allahu bi hakimin bala in ka ce bala to ka tabbata amma in ka ce na'am kuma ka kore Aka si kenan bambancin ba da amsa da na'am da ba da amsa da bala idan ya zama abin ya gabata da korewa alaisallahu bi ahkamil hakimin me zamu ce da ka ce na'am ka zama arni Allah ba shine mai hukunci masu hukunci ba kace haka ne shine din sai ka ce bala tabbas Allah shine mai hukunci masu hukunci ka ka tabbatar kenan da abinda Allah ta'ala din ya kawo bala lalle Allah shi ne mai iko bisa yin halitta da ƙago halitta da maimaita halitta da maido da halitta yadda take innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai komai yana ƙarƙashin ikon Allah yana ƙarƙashin gudanarwa Allah yana ƙarƙashin ƙaddarawar Allah kuma kafin ma abubuwa su faru sai da Allah ya sa musu matakan faruwa guda hudu shi yasa ba wani abu da ke faruwa wanda Allah bai san da faruwarsa ba na farko al'ilmu, na biyu al-kitabatu na uku almashi'atu sannan kuma at-tanfiz ma'ana Allah ya san abin ya rubuta abin ya ga dama abin ya zartar da abin su ne matakan kaddara duk abin da zai same ka ba haka kawai ke samun ka ba tsari ba Allah ya san da abin kuma ya rubuta abin kuma ya ga damar abin kuma ya zartar da abin ya faru zai rike cewa ah, ilmun kitabatar maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takawinu ne rukunan kaddara ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takawinu ilmun Allah ya san komai kitabatu maulana Allah ya rubuta abin mashi'atuhu Allah ya ga dama wa khalquhu Allah ya halicci abin wa huwa ijadun samar da abin da takawinu da kasantar da shi zartar da shi kenan za ka ba wani kakka ga abu ya same ka mara daɗi ka tsaya kana ɓata rai ka zama mumini ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair komai na mumini daidai ne in ya samu abu da daɗi ya gode wa Allah in ya samu mara daɗi ya yi haƙuri da al'amarin Allah na'am ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم Allah subhanahu wata'ala ce wa yauma ka tuna musu ka ambata musu ka karantar da su wata rana mai tahowa ita ce rana alkiyama ya uradul lazina kafaru alan nari ana bujiro da kafirai akan wuta alaysa haza bil haqq ana ce musu wannan ba shine gaskiya ba wa annal jannata haqqun wa anna nara haƙƙun, wa anna nabiyuna haqqun wa anna muhammadun haqqun wa anna sa'ata haqqun atiyatu la fiha abinda ake gaya muku ka karyata a wannan ba gaskiya bane qalu dole ko sun so ko ba su so ba su ce bala haka ne wa rabbina mun rake da Allah mahalicin mu gaskiya ne yau muka yadda gaskiya ne ana ta gaya mana a duniya mun kangare mun karyata mun waskace mun kibi mun kiyarda yau kuma ga abin tabbas ya hau kanmu qala shikenan to ba abin da ya rage sai a ce musu fazuqul azaba ku ɗanɗana azaba bima kuntum da abin da kuka kasance kuna yi ko kuka kasance takfuru na kuna kafircewa an nuna muku gaskiya kuka take shi dama asalin kufuru yana nufin situru rufe abu shine kafirci ka san gaskiya ka da kai shine kufuru shi yasa ake kiran manoma kufar eh? a jabal kuffara nabatuhu nabatuhu a jabal kufara. ake kiran dare kafir saboda satir ake kiran labule kafir shi ma satir duk abin da zai suturce ka ba za a ganka ba shi ake kira kafir a ay yastur kenan zai suturce muku laifuffukan ku to shine sun san gaskiya suka take ta sun san gaskiya suka kibi to sai a kira su kuffa fasbir Allah ce ka kai hakuri kama sabara ulul azmi kamar da ma'abota harama da himma mina rusuli sune manzanni suka yi mun ce manzan Allah annabawan Allah dubu ɗari da ashirin da hudu ne a cikinsu aka zaɓi ɗari da sha manzanni aka zaɓi ashirin da biyar ya kama sunansu aka ambaci kuma biyar suna ulul azumi na rusuli wa iza min minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan qaliza waɗannan guda biyar din zaka ga qur'ani ya fi magana da yawa akan su annabi nuhu wanda aka kama sunansa sau 44 annabi nuhu sai kuma annabi Ibrahim wanda aka kama sunansa sau 69 sai annabi Musa wanda aka kama sau 136 sai annabi Isa da aka masa suna uku ibnu Maryam sau 24 Isa sau 25 almasihu sau 11 sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an kira shi Ahmad sau ɗaya Muhammad sau huɗu. annabiyu ya ayyuhan nabiyu sau goma sha ya ayyuhan rasulu sau biyu an kira shi da laƙabi an kira shi da muƙami an kira shi da suna an kira shi da alkunya sallallahu alaihi wasallama to waɗannan sune ulul azmi minar rusuli da akwai maganganu guda goma akan suwaye ulul azmi amma wannan magana ita ce tafi rinjaye tafi ƙarfi kuma tafi dacewa saboda su ɗin Allah ya ta haɗa su a guri ɗaya waɗannan guda biyar ɗin da muka ambata to ka yi haƙuri kamar yadda waɗannan annabawa ma'abota harama suka yi a haƙuri kun ga Allah yana ba annabi hakuri saboda ya san wa'azi ba da daɗi wani ya zage ka wani ya yabe ka wani ya baka wani ya hana ka wani ya kushe ka wani in kana wa'azi ba da ba za ka ji ba sai ka ɗauka fan kana wa'azi duk wani kamusi na zagi sai an kare maka shi hakan kana wa'azi duk wani kamusi na yabo sai an ƙure shi kalmar yabo gaba ɗaya sai ka ji ta tun daga farkon ta har a wajen wasu wasu kuma sun dinga ƙunduma maka sai sun ƙure har ƙarshe da mai wa'azi ya shirya wani na son ka wani na kin ka wani na baka wani na hana ka wani na kusanto ka wani na ka wani na haka haka za a yi ta yi shi sa aka ce annabi ya hakuri sau goma sha tara Allah yana ba annabi hakuri wasbir ala ma yaqulun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasbir sabaran jamila wa li rabbika fasbir wasbir kama sabar wa man sabara wa ghafar wasbir ala ma yaqulun Allah ya ta bashi hakuri ya ta bashi hakuri saboda wa'azi abu ne mai wahala kana karantar da mutum ba biyan ka yake ba amma kuma yana bata maka rai yana maka ba daidai ba yana maka fassara ba daidai ba yana maka kallo ba daidai ba shi yasa wa'azi sai da hakuri shi yasa aka ce annabi ya hakuri kamar da waɗancan manyan annabawan annabi nuhu da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kuma cikin wanda ba su yadda ba har da matarsa kangararin matarsa ma jagoran makiya ne ɗansa ma wai ya shiga ƙungiyar faɗa da annabin kuma sai da yayi ta wa'azinsa shi ba ruwansa sai da Allah ce lan yumina min qaumika illa man qad amana ba wanda zai ƙara imani sannan ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yara annabi Musa ku duba a gidan Fir'auna ma girma yadda ya sha wahalar fir'auna sai da a ƙarshe yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabil rabbana tamis ala amwalihim wa shudid ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azab al alim da kansa ya roki Allah a tsine wa fir'auna a halakar da fir'auna ya ta hakuri hakan ka ɗauki annabi Ibrahim shi kaɗai ne ma a lokacinsa shi shi ba bai ma samu gayyar jama'a ba Ya'yansa ne guda biyu sai dan uwansa Lot fa amana la ba a ce wani ya imani da Ibrahim ba sai iya ɗansa kawai sai ɗan uwansa Lot sai kuma mutum biyu ɗansa ‘ya'yansa guda biyu su suka imani da shi amma haka ya haƙuri ya ta wa'azin hakan ka ɗauko annabi Isa ƙarshe ma ci aka ɗan Allah ne ƙarshe ma yunkuri aka a kashe shi sai da Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa sama barrafa ahullahu ilai ka ɗauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi yasa rayuwa gaba ɗayan ta haƙuri ce in baka yi haƙuri ba za ka ci komai nasara ba wala tasta'jil lahum kar ka nemi gaggauto da azaba a kansu ka su fusata ka kai maka irin ta annabi nuhu kace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara dan yi hakuri tukunna in wasu su gane ba wasu basu za su gane in wasu su bi ba wasu za su bi wani ma bai bin ba sai ya haifa maka wanda zai bi yanzu abu jahil ai ya haifi yaya biyu akwai durra akwai ikrama duk sun musulunta al-mughira bin shu'ba ya haifi da ya musulunta al-walid bin al-mughira Eh? ya haifi ɗa Khalid bin Wale. Eh, Asi ɗan Wa'il ya haifi Amr bin al-As duk waɗannan gaggagaggan Uqbat bin Abi Mu'ayt ya haifi Al-Walid bin Uqbat bin Abi Mu'ayt kuma ya musulunta wasu ‘ya'yansu su musulunta, wasu matansu su musulunta, wasu danginsu su musulunta, wasu ‘yan'uwansu su musulunta, ana ma tsakar yakin babbar babban jagoran faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa ta musulunta ummu habiba kuma annabi ya aure ta babanta shi ne jagoran yaƙi shi kuma annabi yana auren yasa ga yasa a gidan annabi har ya taso ya zo gidan Annabi lokacin sulhu da biya, ya zo ya ga yasa ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai zauna akan buzun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yar ta janye ta ce ah yake yata ni na fi karfin buzun ko buzun ya fi karfi na ta ce buzun ne ya fi karfin ka baba yace saboda mai tace buzun annabi ne kai ko baka musulunta ba zan baka dama ka zauna a shimfiɗa annabi ba ka sallah yace eh haka ne fa sai ne muguri ya zauna suka tattauna da yasa ya tashi ya kama gabansa to wannan tsari kenan na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahum Allah ce kai ka ce su yau yauma rauna ranar da suke ganin mayu aduna abinda ake musu alkawari ya riga ya zo lam yalbasu kamar ba su zauna ba illa sa'atan min nahari face wata sa'a da rana duniyan nan gaba ɗaya da shekarun da suka yi wani yayi sittin, wani yayi saba'in, wani yayi ɗari, wani yayi hamsin, wani yayi arba'in. amma aka matsa mutum a wuta sai ga ashe ma ko awa ɗaya bai ba a duniya duk ya manta wannan daɗin da ya ji manzo Allah ya ce aka tsoma wanda ya fi kowa jin daɗi a wuta dan wutan minti ɗaya a wuta ya mantar da shi duk wani daɗi da ya taɓa ji a duniya ko ko kai ma a nan duniya ka sha daɗi ka sha daɗi sai ka gama shan daɗin sai anana ma wuta a baya duk manta za ka a ce ga nama ci ga farfesu ci ga kifi ci ga katifa kwanta ga AC kunna sai ka gama jin daɗin sai a ɗauko ƙarfe ya yi ja sai anana ma a baya za ka tuno da daɗin ita wahala kullum an fi so ta zama ita ce a farko daɗi ya zama a ƙarshe amma idan ka ji daɗi a duniya kuma ka je ka gamu da azaba to azaban mantar da daɗin take ƙara ka sha wahala ɗin ka je ka gamu da daɗi sai daɗin ya wanke wahalar shi ma ɗan aljanna kuma yanzu ka duba duk wahalar da ka sha da rana ka sha rana ka sha wahala ka ji ciwo ka ji waye ka ji waye a samu wani ɗaki mai kyau ka salla wanka ka shiga a sakan maka AC a karuwan sanyi a baka ka ga wani nama nan farfesu can kaji can waye can waye sai ka ji mutum ya manta da wannan wahalar yan kwanaki zai ga mutum ya murmure kwarakwarin nan ya ciko baki-bakin nan ya goge kaga ya da fes malam yayi ul da shi to haka nan mutum ya shiga aljanna duk zai manta da duk wata wahala akwai wani kogi ma a tsakanin wuta da aljanna wanda shi kuma yan wutan an yo ɗauko su daga wutan za a kai su aljanna nan ake zira su da an zira mutum sai gaba ɗaya bakin nan da ƙonewan nan da raunin nan da gyamban nan da ciwon nan duk sai warke dawo fes da shi babu tabo ko ɗaya a jikinsa sai a buɗe ma aljanna ce maza shiga ga gidanka can ka shiga Allah ta'ala ce lam yalbasu illa sa'atan min nahari kamar ba su zauna a duniya ba sai sa'a kawai daga rana balag ai haza balagun wannan isar da wa'azi ne akwai kira da ta zo ballig ka isar da wannan ga mutanen duniya kowa ya ta kansa fa hal yuhlaku Allah ya ce ai ba kowa ake halakarwa ba fa kakka ji tsoro ka ce to ina za mu sa kanmu mu masu sallah mu masu azumi mu masu san Allah masu san annabi Allah ya ce kwantar da hankalinka fa hal yuhdaku ai ba kowa ake halakarwa ba illa alqaumul fasiquna sai mutanen da suka fita daga da'ar Allah suka koma kafirai alfiskol akbar kenan ba alfiskol asgar ba Allah ta'ala ya samu dace wannan sura da aka karanta suratul ahqaf abinda ta faɗa na ni'ima Allah ya samu a ciki wanda ta bayani na azaba Allah ya tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada inda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka lalle kam aljanu alqur'ani yana kona su kafiran su ne musulmin su ko ai daukan qur'ani ma suke su karanta shi yasa wani ma yaje yana ma wani ruka sai abu na ɗaya dinga gyara masa aljani ya dinga gyara masa karatu sai karanta ai sai ce ba fa daidai ka karanta ba ya gyara masa saboda haka akwai kafirai a cikin su kamar da suka faɗa akwai musulmi kafiran da su ruhi ne babu gangar jiki shi yasa ana karanta qur'ani yake musu azaba yake kona ruhin yake fatattaka ruhin suke ɗanɗana kuɗa su lokacin da ake karanta wannan saboda haka wannan tabbas ne qur'ani yana azabtar da su amma su da kangararinsu da fasikansu eh to tunda ta baki ne kaga zai iya buguwa kuma abin zai iya shiga bakinsa da abin da ya shafi baki da hanci a kiyaye shi manzo Allah sai ya ce wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen istinshaq sai in kana azumi in kana azumi ka kiyayi bakinka ka kiyayi hancinka dan ruwa yana iya shigewa tafi makogaro kuma ya tafi uwar hanji azumi ya lalace to mutum ya kasa azumi ya kasa ciyawa me zaka ce masa kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ya jira lokacin da Allah ya hore masa sai ya ciyar kai aljanu ne suka makoce keke abinda zaki shine ki yawaita karatun alqur'ani musamman suratul baqara kuma zaki kanta ki ringa karanta qul huwallahu da falaki da nasu kina shafa a jikinki da ayatul kursi da amanar rasulu da tabarakal ladzi bi yadihi almulku ki dinga karanta su zaki kwanta kuma ki dinga sa kaset na suratul baqara ko a jikin waya kina yawan saurare a kunnanki insha Allah Allah zai raba ki da waɗannan baƙaƙen aljannu da suka hana ki aure mai yiwa akwai ashi ko wani aljanu da suke ga sun dace da ke suke so su ja hankali ki to wannan malam jiya asabar yan sahun gaba bangaren kudu na ina kenan kufa na nan gefen yan sahun gaba bangaren kudu sun aiko da dubu uku da ɗari ɗaya sun ce fi sabilla a musu addu'a akwai yan kasuwa akwai ɗalibai akwai masu neman ilimi akwai masu kaza to yan sahun gaba bangaren kudu ku kaɗai muke wa addu'a cewa Allah subhanahu wataala yalwata muku ya buɗa muku ya ƙara arzikinku ya buɗe ƙwaƙwalwarku ya ba ku ilimi ya ba ku karatu ya ba ku fasaha ya ba ku arziki ku ci gaba da taimakon addini ku kuma in sahun arewa ɓangaren kudu sai ku yi zuciya ku ko mu ga nawa za ku kawo wannan ya ce malam a ah, ina roƙon a yi wa iyayena addu'a Allah ya daidaita su domin tsawon wata biyar ba sa magana da juna to Allah ya daidaita iyayenka shedan ya shiga tsakanin iyayenka sai kai da mutum ya kada addu'a Allah ya daidaita tsakanin su Allah ya sa su koma mu'amala yadda suke yi da dubu ɗaya daga wanda wata 'yar uwa Allah ya bata miji mai tsoron Allah kuma ya yi wa mahaifiyarta rahama to Allah ya baki miji mai tsoron Allah wannan 'yar uwa da kika aiko da dubu ɗaya mai ɗari uku daga wani kurma ya ce a yi masa addu'a ya Allah Allah Allah ya jarabce shi da bashi ya kuma bashi zaman lafiya da iyalinsa Qur'ani guda biyu daga wani dan uwa a yi masa addu'a yana neman canjin aiki ɗari hudu daga wani dan bawan Allah a masa addu'a wanda yace ce taimake ni da addu'a Allah ya bani gida na kai na ya raba ni da talauci wanda yace akwai masu neman aure daban-daban akwai masu neman aure mata na gari akwai masu wato su ma mazan suna neman mata na gari Allah ya hada su a aure din da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu neman admission a makarantu daban-daban Allah ta'ala ya ba su nasara akwai masu jarabawa iri daban-daban na NDA Allah ya kai ga nasara kuma ya sa su taimaki musulunci da al'umman su da wannan akwai masu neman ilimi na addini da na zamani Allah ya hore musu ilimin addini da zamani ya sa ya zama mai albarka kuma su taimaki al'umman su da addinin su da shi akwai waɗanda suke roƙon Allah ya raba su da bashi to a su dinga addu'an nan ta neman tsari daga bashi din kuma su daina ci sai da larura muna roƙon a rinka tunawa da waɗannan bayan Allah cin waɗannan addu'a lullube su da rahamarsa akwai Alhaji Ibrahim dan Fulani wani bawan Allah wanda ba ku manta ba a shekarar da ta wuce shine wanda ya gayyace mu kwamitin da awa ya kai mu can wani katon filinsa a bypass ya raba filin biyu a tsaye ya ce kwamitin da awa su ɗauki rabi su gina fi sabilillahi su aikin addini wannan bawan Allah daidai azumin nan gab shine ya samu hatsari yanzu haka yana asibiti bai ma san halin da yake ciki ba saboda haka mutumin kirki ne kwarai da shi ake komai activities na wannan kansu na addawa haka muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa ya kuma sa ya samu lafiya wannan kuma larura da ta same shi Allah ta'ala ya sa ta zama kafara a gare shi iyalansa kuma Allah ba su haƙurin wannan jaraba da ta same shi kuma Allah shi kuma ya sa ya warke cikin gaggawa cikin sauƙi Allah kuma ya sa hakan ya zama kafara a gare shi to sannan akwai wasu bayan Allah waɗanda aka ce a dinga musu addu'a saboda irin gudunmawar da suka ba addinin musulunci a wannan ƙasa a wannan zamani akwai ashek abubakar mahmud gumi akwai ashek ismaila idris zakariya akwai ashek lawan abubakar akwai ashek ibrahim arab akwai ashek ibrahim bawa mai shinkafa akwai ashek ibrahim adamu mai shafi akwai ashek ja'far mahmud adam wani ya rubuto ya ce waɗannan bayan Allah a dinga tuna su ana sa sa addu'a saboda tasirin iliminsu su da karantarwarsu da amfanin da suka wa a musulmi a Najeriya to Allah ya ji kansu gaba ɗaya abinda suka yi daidai Allah ya karɓa ya sa a sikelin su mai nauyi na lada abinda suka yi na kuskure Allah ya yafe musu Allah kuma ya sa su jannatul firdausi ya kuma sa su ga sakamakon aikin da suka yi na musulunci a sikelinsu na lada ranar alkiyama mu ma Allah ya sa mu bi tafarkin su Allah ya sa mu gama da duniya lafiya to kamar yadda aka shi na gidan marayu da yana nan yana aiki gidan marayu yana nan yana aiki hamma da maraya a cikin gidan burin da muke so da mafarkin da muke so Allah ya tabbatar mana to abin da yake kanmu yanzu shine rike gidan faɗaɗa aikin gidan ciyar da gidan gaba shine yanzu akan mu ko dan kada mu zo mu gaza kuma a ce a rufe kowane maraya koma gidansu ba ma fatan haka har abada insha Allah wannan guri sai dai ya ci gaba da haka akwai buƙatar jama'a su ci gaba da tafiya akan waɗannan alƙawura da suka yi waccan shekarar to da yake shugaba ya tafiya bai bani labarin ina aka kwana ba akan yan dubu ɗaya da yan ɗari biyar biyar da yan ɗari biyu da yan ɗari ɗari da yan naira hamsin hamsin ba san da aka kwana ba to shikenan goban an kamun lissafin za ku ji inda muka kwana sai mu ji mai za mu ɗora a kai tunda Allah ya kawo mu shekara mun zo sai mu ga abin da za mu kuma yi kuma nan gaba mu sake ɗaukan wani project shi ma mu sa a gaba insha Allah da haka kuna tasowa muna tasowa muna tafiya a cikin ku nan wani Allah zai ba shi kuɗi dai. to ai gaibi ne kai yanzu aka ce kai sai a ce Allahu alamu an san abin da Allah zai mai da kai gaba ai ba ba san ko abin da Allah zai mai da shi ga ai alif lam mim ne sai ka ce Allahu muradihi in an ce matashi ka ce Allahu alahu bi muradihi dan kasuwa zai zama shugaba zai zama mai mulki zai zama mai kuɗi zai zama ilimi zai samu dimbi na zamani ko ilimi dimbi na addini Allah kadai ya san abin da za a koma nan gaba don haka wannan addu'a da muke ta yi ai ba za ta faɗi a banza ba tunda alheri muke roƙo ko manzo Allah ce ku roƙi Allah kuna masu sakankancewa da zuciya duk ko ban taɓa roƙon Allah abu ba na ji ba zai yi ba saboda na san abubuwa guda biyar na sa a raina na farko Allah ya ji ni na biyu Allah ya gani na uku Allah yana da abun, na hudu ba shi da rowa na biyar na ga ya ba wasu Duk da zan ji dama amma Allah ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba in kuna so ku ga bukata ku tana biya ku roki Allah kuna masu sakin rai za a amsa mutum ma an ka zo kace masa Allah wani na shiga larura ai ka dan ji tausayi ya dauko ya baka balle Allah wanda shi al gafurur rahimu ne raufur rahimu ne to da haka a udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuma manzo Allah yace ku roki Allah kuna masu sakankan cewa zai amsa muku kusan baya amsa addu'a min qabilin min min qalbi gafilin lahi ga wanda zuciyarsa akwai wasa akwai sakaci ba da gaske yake ba to Allah baya sauraron sa sannan yace za a amsa addu'a ɗaya ku mutukar bai roki sharri ba bai roki yanke zumunta ba bai roƙi bala'i ga wani ba mu kuma tunda muke alheri muke roƙa kanmu da ƴan uwan musulmi duka saboda haka kaga duk sharaɗin da ake bukata na addu'a muna ta ƙoƙarin cikawa saboda haka muna fata kuma muna so Allah ya ba wani ma fiye ma da abin da ya bamu tunda in ya samu din ba namu aka raga ba shi ya ci gaba kuma addini ne zai ci gaba to da haka ni duk wanda zai taimaki addini da iliminsa da kuɗinsa da rayuwarsa da mulkinsa addu'a nake masa ya ta gaba to da ni ba abin da nake jin daɗi a raina irin ga musulunci yana ɗaukaka in ga musulunci yana ci gaba in ga ana karatu ana ilimi ana wayewa al'umma mu tana fita daga kaskanci tana yin sama ba abin da yake faranta mana a rai a duniya irin wannan abu saboda haka mu ta roƙon Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu kuma gashi ma muna ga alama wani ya rubuto ya ce wancan shekarar ya roƙa a roƙa masa gida kuma an roƙa din Allah ya bashi saboda cikin mu nan akwai mutane a boye wanda Allah ne kadai ya san su duk sun fi mu daraja nan da muke zaune suna bayan muka roƙa suka ce amin sai Allah ya amsa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a a cikin jama'a take da muhimmanci baka san bakin wani ba baka san daraja wani baka san kima wani ba baka san matsayin wani tsakaninsa da Allah ba in yace amin shikenan sai kaga Allah ya ce to saboda wani ma duk na amshi nasu saboda Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh